barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. bayan samun nasarar kafa gidauniyar tallafawa kasashe da suke fama da matsalolin sauyin yanayi a taron sauyin yanayi na duniya a bara inda manyan kasashe suka amince da kafa gidauniyar da za ta agazawa kasashen da suke fuskantar matsalolin yanayi to yau shirin yanayi na farko a wannan shekara ta 2023 zai karkata kan nasarar da taron na cop 27 ya cimma A wata hirar da na yi da Farfesa Adamu Idris Tanko ya bayyana muhimmancin ci gaba da samun musayar bayanai tsakanin ƙasashe domin wannan taro na cop26 ya mai da hankali ne akan yadda ake ganin manyan kasashe za su rage samar da ita wannan iska wanda za ga ba shi da bambanci gaskiya da abin da aka tattauna ba ba wai an da wannan ba ne za ka ga kamar ci gaba ne domin abin da aka yanke shine idan muka lura za a ga shi sauyin yanayi yanzu ya riga ya ci karfin tattalin arzikin duniya kuma har yana samar da manyan matsaloli ga kasashe na duniya to kaga kamar ci gaba ne sai dai ka ga an yi gudu maimakon ka dinga cewa a rage a rage a yanzu sai muka kalli abun daga kaulin cewa wannan ci gaba na sauyin yanayi yana kawo matsaloli musamman ga mu ƙananan kasashe to kaga kamar mu aka hanga ko musamman wannan taro kaga an yi shi ne a nan kasar Egypt sai zama an kalli matsalolin da mu ƙananan kasashe muke fuskanta na harkar to ana ganin dai kamar ci gaba ne kuma a yadda ake wa'annan abubuwa kusan taro ne na duniya kowa musamman aka ce shi ne mai masaukin baki abubuwan da suka kimar tuwa a kwariya nan dole a kalle su kuma a haka ake tafiya kusan tun da lokacin da aka fara wannan abu batu ne guda ɗaya amma gaskiya yana da rassa da yawa kuma kowane reshe aka ɗauka za ka ga cewa al'amari ne da yake da matukar amfani kuma ana ganin cewa idan aka kalle shi a haka za a sami mafita haka dai za a ci gaba da taron in dai har aka yadda a kowane lokaci a ci gaba da tattaunawa suna nuni ga abubuwan samun ci gaba kuma ba a ganin cewa za a sami wani yanayi da za a ce gaba ɗaya abin ya lalace. sai dai kuma muhammad jafaru biya na center for climate change and food security da ke kasar ghana ya ce ba girin-girin ba ta yi mai kana ya yi kira ga kasashen afirka su farka su taimakawa kansu in mun dubi taron da aka yi a kasar masar na cop 27 kwana goma sha shida ko takwas da aka zamna duka muhimmiyar abun da aka tashi da ita shine an dace da saman ma duniya wani asusu na kudi da manya-manyan kasashen waɗanda sanadiyansu muke ganin wannan dumamar yanayi za su biya kudi a taimaka ma kananan kasashe waɗanda matsalan dumamar yanayi take haɓakansu shi sa wani babban abu ne da an nemi yin shi kusan shekara talatin kenan sai shekaran da ya wuce aka yadda saboda manyan kasashe suna ganin ba abu ne da ya kamanci a yi ba amma adalci da ya kamanci a cancanci a yi ma kananan kasashe shine a taimaka musu su ina garo kansu yau in mun dubi abun da ya faru a pakistan a najeriya na wurin ladin da ya same mu kowa ya san cewa muna cikin yanayin da ba abu ne da aka saba ba sa'annan in mun duba kasashen duniya musamman kasashe masu karfi shekaran da ta wuce muna da labarin cewa kasa na norway motocin da aka saya duka da yawansu motoci ne da ba su amfani da man fetur motoci ne da ke amfani da wutan lantarki isa kaga da kasan amurka da wasu kasashe da ke da ikon yin wannan kaga su sun iya su rage amfani da man fetur amma nan afirka ba abu ne da zai zama mana abu mai saukin yi ba in ya zo kan amfani da man fetur ana kira cewa a bar amfani da man fetur yau mu kasan afirka ba matsala karami ba ne a ce wai mun iya mun bar amfani da man fetur ba shi sa manyan kasa in su sun iya sun rage amfani da man fetur to Allah mu ma zai amfane mu saboda wannan greenhouse gases da suke fitarwa zai rage sa'annan ana cewa afirka muke da rana wanda za a iya a yi amfani da solar system amma ana neman wasu makudan kudaje da za a dauki a yi wannan solar system to in dai ba duniya ta hadu ba ba iya a samu mafita kan wannan lamurran da ke damun duniya in tunasar da kowa cewa abin da ya faru yau a amurka da sauran kasashe wayanda ke fuskantar sanyi ta nuna ma duniya cewa dumaman yanayi tana tare da mu saboda wannan winta na shekaran ga ya zarce matuka da yawa sun rasa rayukansu da yawa sun rasa arzikinsu kira dai muke yi ma kasashen afirka ba za a zamna ne ana jiran wa'annan kudin da ake nema ba a san ma ya za a yi a same shi ba wai shine mafitanmu ba a'a mu sake yanda muke shukinmu mu sake yanda muke yanka itacunanmu sa'annan mu sake yanda muke amfani da filayenmu wa'anga za su sa mu samu mu ma mafitanmu kan a ce wani zai zo ya taimaka mana bayan shaida samun haɗaka tsakanin kamfanin starlink da najeriya wasu 'yan najeriya sun bayyana damuwa game da irin ƙalubalen da ka iya tasowa na haɗarin da ke tattare da na'urorin sadarwa kamar yadda ake samu a baya to koyaya wannan al'amari zai kasance sadiya tijjani ɗaliba mai karatun digirin digirgir a fannin tauraron ɗan adam a jihar new jersey a ƙasar amurka ta bayyana cewa ci gaba ne sosai don yawancin kasashe wanda ba su da intanet mai ƙarfi kawo irin wannan ci gaban su. ba ƙaramin abu ba ne wannan abu ne da ya kamata a yi maraba da shi kuma shi wannan satellite ɗin ba a amfani da shi kamar irin lura da gona gona zai ɓaci ko ba zai ɓaci ba shuke-shuke kamar yadda na yi magana a wancan wannan only provide normal internet shi wancan da muka yi magana da ke yana tafiya yana ɗaukan hotuna su hotunan ake karantawa shi wannan kuma kawai internet service yake providing don haka wurin application ɗin din inda za a saka shi shine dai a ce kai ka kira wani ka ce ko kuma su irin su nema haka su kira su ce za a yi ruwan sama da zai cutar da gona haka to idan mutane suna da sabis kin ga ta waya za su iya jin abubuwan da ake faɗi. sauraro wannan shine abin da shirin yanayi da muhalli ya kunsa a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani shirin. yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi.